a kadara mai nauyi da ta ƙi sayuwa wato gona gida mota filaye da shauransu wanda an sa a kasuwa ana ta bugawa ana ta bugawa amma kuma an ƙi saye sai dai a taya kuma a ji shiru ko kuma ba a tayawa ma da shauransu to wannan aikin dai sai da na yi kai kawo kafin ba da shi wata zuciyar ta ce to ai wannan wanda ka riƙe idan sun zo su dinga baku kuɗi kuna musu in ka ba su kuma shikenan wata zuciya kuma ta ce kawai a bayar kuma ita ta yi rinjaye da gaskiya babban aiki ne aikin suratul zariyat ne akwai wani ɗan uwa daga Ghana da yi min maganan suratul ce, kuma na bashi sati ɗaya ya kira ban kuma ban sake jin shi ba maybe idan ka ji wannan bidiyon ina tuna maka sai ka kira mu yi magana a kan ita Suratul Zariyat. To ga dai wani aiki kwaya ɗaya zan ba da shi a duniya Allah ya sa mu ci sa gaba ɗaya albarkar annabi sallallahu alaihi sallam Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah <laughs> wa alihi wa sahbihi wa man wala wa ma tawfiqi illa billah. Bayan haka ƴan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da sake kasancewa da ku a shirye-shiryenmu na fa'idodin annabul hamid kamar yadda muka sha faɗa shi alƙur'ani wato dukkan damuwoyinmu akwai maganinsu a cikin alƙur'ani to akwai wanda ruwayansu aka yi daga annabi sallallahu alaihi wasallam ko daga sahabbai ko daga tabi'ai aka rawaici wasu fa'idodi misali a suratul fatiha maganin saran kunama wannan daga annabi sallallahu alaihi wasallam aka rawaita sa sun aikata ya tabbatar misali idan dabba ta yi tutsu kamar doki ko zaki, a kama kunnen shi a karanta mishi afa ghaira dinillahi bughuna wala lahu aslama fis samawati wal ardi wa karahan Ah, wannan daga sai na abdullahi dan abbas aka rawaita allah kara masa yadda ah, to da shauran fa'idodi wanda aka nakalta kaman ah, daga tabi'ai irin su abu munabbihin shine wanda ya bada fa'idan ganyen magarya guda bakwai a dake shi a tofa masa ayatul kursi a zuba ruwa a shafe jiki an fahimta wannan duka daga wayannan an rawaita daga annabi sallallahu alaihi fa'idodin alqur'ani da lakaninsa an rawaita daga sahabbai sannan an rawaita daga tabi'ai daga sahabbai an rawaita daga sayyida ummu ruman ah, mahaifiyar nan aisha ah, ta yi amfani da kulubutu cucumber din nan wajen ah, sanya jikin na aisha ya ƙiba Allah ya kara mata yadda da shauransu ga sunan da yawa wanda ibn al-qayyim ya rubuta littafi a tibbun nabawi haka kuma yana da littafi zadul ma'ad fi hadi khairul ibad wanda za a samu abubuwa irin waɗannan to da haka akwai kuma fa'idodin da ba daga waɗannan aka rawaita ba a'a waɗanda suka zo bayan waɗannan su ne suka yi ta hanyar ya suka san ƙara kaza a karanta ta don bukata kaza sura a karanta ta hanyar tajriba ma'ana jarrabawa yau da gobe eh wane yayi abin yayi wane ma an bashi yayi abin yayi wane ma an bashi abin yayi shikenan dama alqur'ani an ce magani ne to dama da aka yi kuma aka gani saboda kaga tabbatar da abin da yake tabbatacce ne abin da yasa muke yin wannan ah, alhamdulillah da abubuwan da muke muna yin su ne akan ilimi ala basiratin kenan yawwa idan mu abu ɗaya mun san abin da yake Ah, ko me za mu faɗa mun san meye makaman mu ta faɗan wannan abu insha Allah tabaraka wa ta'ala ba kawai abu ne ah, kawai hadithan yuktara ba kawai zance ta zo mu ji ta ba irin wannan bane to kuma muna faɗa don wanda suke neman ilimi kuma su ma su fa'idantu su karu to ita wannan suratul zariyat gida ne aka baka ka siyar kai dillali ko kuma kai mai gidan ko mai abu ya ƙi ko mota ce ta isa siyuwa ko ko fili ne ya isa sayuwa eh asila alkasida ta ƙi tafiya to abinda za ka yi shine sai ka samu ka karanta wannan bismillahir rahmanir rahim zariya ce, zarwa zuwa ƙarshen sura ƙafa sittin ake karantawa idan son samu a karanta a gun eh in so samu ne a karanta a gurin yawwa a karanta a gurin ma'ana dai a je filin a karanta idan mota ce a shiga ciki a karanta in gida ne a shiga gidan a karanta idan ma menene wannan in so samu ne in bai yiwu ba ne to sai a karanta daga ko ina sai a kamun kafa da aikin sau da aka sai a nemi Allah ta wa ta'ala yi amma kai ma ka karanta wa zariya ta sittin kana so ka sai da gidan miliyan goma ko miliyan 20 ko miliyan hamsin? to kai ma ka san sadakar da ya kamata ka yi ka faranta wa bayin Allah mabukata da niyyar Allah ya karbi wannan aikin ya biya maka wannan bukata a zuba wa sarauta Allah ido a ga abin da zai faru Allah ya taimake mu wa assalamu